jiya mun tsaya aya ta ashirin da tara a cikin wannan sura suratu qaf mun tsaya aya ta ashirin da tara yau za mu tashi aya ta talatin nam فله ميزان جهنم للكبائر وتكون ta'ala bayan ya kawo dalilai na hankali wanda suke nuna in an mutu za a tashi kamar yadda wannan tsoron dama jigo abinda suke karantawa tauhidi da kuma bayani akan cewa lallai fa akwai lahira duk da cewa akwai lahira sannan in an mutu za a tashi <clears throat> ya dami mutanen farko waɗanda suka yi zamani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> suna ga cewa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi magana maganan da kwakwalwarsu bai ɗauka ba shi sa suka ce a idza mitina wa kunna turaba zalika raja'un bayi ce mun mutu mun dawo ai wannan kawai ƙarya ne Rajo, dawo wannan yana da wuya ƙarya ne kawai wannan abin ya dame su <clears throat> kuma shine abin da ya ba su mamaki har ya daure musu kai Allah subhanahu wataala ya kawo mana hoton yanda ake zubo da ruwa daga sama kasa ta ba da tsirrai kiran halittar saman nan da samar da saman nan Allah ya samar da ita ƙasan nan ma shi ya samar da ƙasa kuma <clears throat> sun tabbatar da wannan sun tabbatar da wannan kuma ko ilimin yau ya tabbatar da wannan abubuwa sama da ƙasa mutum ya gansu ne kawai duk wani abin da ake ganin ana da shi a duniya wanda za a iya bayanin garin da aka kera shi ga wanda ya kera shi ga sinadarin da aka hada aka samar har yanzu babu wani wanda ke da rekod akan sama sinadaran da aka samar da sama ko ƙasa sinadaran da aka hada ƙasa aka samar ko la shekaran da aka hada aka samar din da wanda ya jagoranta injiniya ne injiniya ne in ma menene wanda ya jagoranci samar da su duk babu da haka Allah subhanahu wataala yana tabbatar da da samuwansa da aikinsa kuma yana tabbatar da duk wasu abubuwa da ya faɗa na gaibi sai ya ishara da wasu abubuwa wanda yake waɗannan abubuwan za su tabbatar da cewa wannan abin da aka faɗa na gaibin gaskiya ne to a nan sai Allah subhanahu wataala ya ajama bayanin masu jayayya kawai ya kama bayanin lahiran nan lahiran ma <clears throat> ba a tanta ba inda kai baka je da baka san lahiran ba amma tun da kai imanin da to ga da zai faru ma a lahira wato kama a ce maganar tashin rayuwa na biyu akwai ta ko ma in ma an tashi ga ma abin da za a yi kaga gaibu akan gaibu kenan akan gaibu shi ya sanya shi addini sallama ma gaibi ne zalika alkitabu la raiba fihi alladhina yu'minuna bil gaibi dukkan wadannan ana ba mu labarin gaibo ba ne iyaman nan akwai ta gama abin da zai faru cikin abin da zai faru yau mana ƙudu li jahannama halim talati a wannan ranar za mu ce motan jahannama ta cika to ga waɗannan sun karyata, ta manzo Allah sallam sun san an haifi an haifi manzo Allah a gaban su sun san shi tasowar shi har zuwa lokacin da ya fara magana nan sun san babban mutum ne sun san haihuwansa ma ba ta ba haihuwa irin irin nasa ba a duniya gabaki daya shan ma ba ta bayi yin irin tashansa ba a duniya gabaki daya maganganun da ya faɗa <clears throat> amma sai suka kaure ma maganganun sai Allah ya kawo ya ce a ranar jahannama a ranar tashin kiyamar nan ma za a ci bautan jahannama tam a ce halim tala cikin cika wata kulu halmin mazid sai ta ce akwai ƙari ko wani hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bayanin a ah, wanda ya kawo bayanin abinda zai faru a filin tashin alkiyama lokacin da wuta aka zuba mutane aka zuba mutane zala yana cewa la ta zalu jahannam za ta zalu jahannamu yulqa fiha jahannamu ba za ta bushe ba ana ta ɗiba ana watsawa wata ƙulu tana cewa halmin mazidin a ƙaro wannan sun riga fa sun yi daidai wato da an watsa kamar getsa za ta yi da ta yi getsa shi kenan sai su burma ta ce halmin mazidin manzala ya ce hatta ya za a rabbul izzati qadamahu fiha rabbul izza sai ya sanya kafansa a cikin ta ita wannan wutan bayan zawi babu ha ila babin, sai sashin shi sashen wutan ya naɗa tashi sai ta koma ta dunkule waje guda ba za ta ƙara cewa ƙara mata wani abu ba wata ƙulu tana cewa ƙatsun ƙatsun wa izzatika wa karamika tana cewa ya isa ya isa ya isa ina rantsuwa da buwayanka da karamcinka ta sha wuya ke ta sha wuya Allah subhanahu ta'ala ya sa kafa ya taki ta wala ya zalu fil jannati fadlun manzo Allah yace a cikin gidan aljanna kuma za a yi ta zubawa shi ma duk in an gama shiga sai an yi rara Allah ka samu na daga ciki an shiga gidan aljanna gidaje an zaba benaye ga nan an zaba duk abinda mutum an shiga nan an shiga duk da wannan dai ba zai gushe ba sai ya zama akwai fadlun rara a tayu shi Allahu laha khalqan akhara sai Allah ya tada wasu halittar na daban Allah ya kirkiri wasu halittar na daban wa yaskinahumullahu ta'ala fi qulul jannati rawahu imam muslim sauraron na gidan aljanna to sai Allah subhanahu wataala ya cike da shi kaga wannan ya nuna wuta da aljanna za a cika su tam za a cika su tam amma wuta ba wata halitta za a ƙara halitta ba a Allah ne zai take ta in ya take ta ta juya ta nade sai ta fara cewa qattun qattun wa izzatuka wa karamatik ya isa ya isa ya isa na koshi na koshi nan ko ta ka ta ji a ga wannan ya nuna jahannama wato ba ka za ta yi mutum ya zama bai samu riba ya ce ai saban an yi yawa ga yana ana yayi in ma an je wucin jahannama ni na zan samu waje ina ai da an zuba kawai gyatsa za ta yi sai a rubuta ciki sai da ta yi wa fatil jannatu za a kusanto da aljanna a jawo ta kurkusa ga walil muttaqina ga masu bin dokokin Allah gairu ba'id aljanna ba nesa take da su ba saboda ranar tashi alkiyama duk yan wuta sai sun gama shiga wuta aljanna ba su kai ba kuma da Imam Bukhari ya kawo hadisin sa yace in za a jawo wuta ta fara zuwa farko sannan a jawo aljanna ta biyo bayanta sai an bi ta saman wuta nan ne gadan da za a wuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani sifaci ya wuce ta saman wuta sannan ya je aljanna wuce wannan kamar yadda mazala dai bayani wani dukkutun gaske zai fita zai wuce mazala ya ce wani kaman gudun rakumi wani kaman gudun doki wani kaman gudun kaza haka ya sufanta nisan tafiya kamar mu yanzu wani zai wuce ne kamar gudun rocket Allah ya sa muna ciki fiw kawai ya wuce bai ma yanzu ya je ce wai ina ne wurin na ce an kauce tuntuna yi tuntuni ka wuce Allah ka za muna ciki ga wata ramazana ya nausa gobe goma kun gani an cinye dama rahama gafara yanci daga wuta zuwa aljanna gafara rahama yanci daga wuta zuwa aljanna kaga ha an cinye goma farko an cinye goma farko saboda yanzu ka yin ga wanda Allah ya mai tsawon rai kai azumin yau an kai azumi tara daren nawa to ba ga shi kenan shi kenan dararen kuma ake nema ko shi kenan daga yau goma farko ta kare daga gobe an shiga na goma kuma daren sha ɗaya kawai shi kenan azumi ya kare an cinye goma daga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu yanzu na mun ba zai kare mutum yawa sabi komi ba Allah ka taimake mu saboda haka za a matso da aljanna gaira ba'id ba nesa take ba wannan Allah na ta ba mu labarin gaibin nan wanda waɗanda wasu ba su imani da za a tashi ba Allah ka sa kada mu kasance cikin masu kokonto akwai lahira cire mu daga cikin masu kokonto a ce haza ma tu'aduna wannan shine abin da aka yi muku alkawari Shi ne abin da aka alƙawari da kulle awabin hafiz ga duk mai komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mai kiyaye dokokin Allah wane ne awabin hafiz man khashiyar rahman wanda ya ji tsoron Allah bil gaibi a ko kuma a'a wanda ya ji tsoron Allah ya yarda da cewa akwai lahira ya yarda akwai gaibi akwai lahira ga ma lahiran an je duniyar lahiran ana ta mana bayanin ta an ce za a je lahira za a kala hu wa kala hu? za a ta tattauna za a je sirati za a mai ga wuta an zo da shi ana ta mana bayanin lahira shi ne wanda ya yi da duk wannan abubuwan zai faru wa a bi kalbin munibin a wata sura wa a bi kalbin salimin sannan ya zo da zuciya munibin mai koma zuwa ga Allah duk abin da ya taso Allah take koma mawa ta zo tangaras zuciyar lafiyar talau shi san yana daga cikin abin da ke da kyau <clears throat> mutum ya nazari akan qalb kan zuciya saboda manzo Allah ya ce idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu to ka ga in haka ne ya kamata mutum ya yi da gaske ya da gaske duk abubuwan da suka shafi zuciya mutum ya nazarin su ko wani ɗan littafin shekarun baya da aka yi ta karanta shi zahiratu daful iman yana bayani akan zuciya menene cututtukan sannan ya ake yi cututtukan suke shiga sannan menene maganin su? irin yan littafan nan da ake wani lokaci irin su salilu munajjid mun san ko yana dare ko ya mutu ho an ce tun da je gidan yaro mani mun san da ake ciki salilu munajjid ya rubuta ya rubuta littafai da suka da wannan zamanin to amma da yake zanar rayuwa ce yana daga cikin waɗanda yake ake tsare da su akan wasu fatawoyi da suka bada aka ce ba a bukatan karatun su zauna yayin wanda ya rubuta arba'una nasiha li islahil buyuti ya kalli gidajen mu na yanzu shi duk rubutun da zai yana kallon rayuwar musulmin yau ne mene rayuwar musulmin yau akwai wani littafi muharramatun istihana bihan nas yajibu al-hazara minha muharramat istihana bihan nas ce wasu abubuwan haramun ne wannan zamanin mutane sun da ke zuwa bakin komi ba sai ya rubuta littafi ya ce ya jibu la'azara min a wajibi a ɗanyen mutane ta ja mutane kuni ya haka yake littafan shi su ƴan ƙanana ƙanana za ka gan su yana kallon me ke faruwa yanzu ina ga yayi wata fatawa ce ba a gamsu ba ka rufe gidan talabijin din shi aka ce a zaune da shi a gidan yari na shekaru ko ya fito ko yana da shan irin waɗannan littattafan irin waɗannan littattafan da suke bayani akan gyaran zuciya da zuciyar na da mutum ya san zuciyarsa ya taimaka ta zama ta ɗauki saiti to yana da muhimmanci wa ja bi kalbin munibin mutum ya wanda ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga lafisis salimin zuciya lafiyayya cututtukan zuciya babu udkhuluha bi salam ku shiga gidan aljannan nan lami lafiya babu wata damuwa kuna kubutattu salam kansu mala'iku mala'iku ba za su haɗu da mutane wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku za su zo su tarbi mutum gaya nan ya kulu na salamun alaikum suna cewa to ai kun riga kun sha kun tsallake jaris salami kenan zalika yawmul qulud to wannan rana rana ce wadda za a dawwama daga wannan ranar shi kenan mutum bai ƙara shan wahala malam ba an ƙara maka albashi dubu goma in jana labari gaji an san a shinkafa a kusur safi har yamma to ma ya sa'a tun da ana an sama ga layin shinkafan ko kaji an so ka za ka yi bidiyo duk wannan ya ƙare sai dai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka kwanta a wuri mai kyau zalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha duk da yan aljanna suke nema suke bukata to an ba su an ba su wannan abin gayi nan Allah ya ce waladaina mazid za mu kara musu ma abinda ba su sani ba domin jin dadin ma ai hawa hawa ne yanzu kai wani wurin ka ga wani dadin da ake ji ma ai ba ka ma san ma dadi ne ba ma kai Allah ya ce mu wani shi bai ma san ma dadin ba zai tukunna dadin ma bai san shi ba sai ka je wani wurin ka ga yadda ake ake hidima ga duniya malam da ke duniyan lalle duniya ce aka sa a gaba ko yanzu da yake ake da na'urori malam an aka nuno wani gida ko aka nuno wani hotel wurin cin abinci ko aka nuno wani wani kamfani ya ce to wannan tiles ne aka sa ko me kai kai kana shiga gidanka za ka yi karo da kwata ne garin ka ya kare ka sa bulan kasa ka tankare shi ka tura shikenan to kaga wannan Allah ya taimaka abin in abinci ne kaga wani nau'in abincin da ake ci malam abin sai ba ku mamaki ruwa in ga ruwan da ake sha malam ruwa ne ganin gara sai ka sa wannan ruwan lafiya shi lau an zuba a kofi daga sama kana hango kasa ba kai kana jira a jira ya kwanta a jira ya kwanta in kwanta ka dura sai sai da ta yi sai sai da ta yi ne kawai dan tattauna saboda haka wala dai na mazid Allah ya ce za mu ma ƙara musu wani kayan jin daɗin da mu ma su san shi ba da manzo Allah ya ce a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ma mutum ma bai ma taba tunanin akwai ma irin wannan abun jin dadin ba sai a ganshi sai shi kuma ya ganshi cewa oh, to wannan ko menene yasa in kana rayuwa ko kana yawo in kaje wani in kaje wani wurin sai ka ga ta zama dan karamin ba kawai bai san komi ba ko abin da ka kawo da ka zo taba wani abin da ce a'a kaza ake fara ci sai an ci kaza ne sannan ake cin kaza kuma an ci kaza akan dan huta ne minti biyar sannan a dan ci kaza amma kai zan ka rabin rabin rabin rabin rabin fenti da kunu malam ka kaba kol kol kol ka sha ka ji fitsari zaka ture musu garu sha zai ka ci an tsohon famfo an to kaga abu ya lalace Allah ya taimake mu saboda haka wannan wannan Allah subhanahu wataala na kawo mana hoton lahiran nan ne ba ya yana kawo mana hoton lahiran nan ne wanda wasu suke cewa ba ta su suna ga a ce da lahira ma ba zai yiwu ba to mu da muka yi da lahiran to ga lahiran lallai bayan ma akwai ta ga abin da zai faru a can Allah ya taimake mu Allah ya ce to wa kam ahlakna to nawa ma aka yi in waɗannan sun karyata ai kaga da suka karyata don a tebe ma manzo Allah kewa sai aka kawo abin nan kazabat qawmuhum qablahum qawmun nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adu wa fir'aun wa qawlu wa ashabul aykati wa qawmu tubba ga ina aka kawo su a farkon aya farkon sura in sun karyata ka to ba kai ne farau ba an karyata wasu mutane da yawa sai Allah kuma ya ƙara dawo da wannan magana in kuka lura tun daga farkon sura na har zuwa nan duk magana dai aka abu da yake ana so a gamsar da su cewa akwai falahira sannan a samu manzo Allah tasliya ɗebe kewa don kada ya damu da abubuwan da suke ya ci gaba da harkarsa mu kuma da muka yadda da lahiran ga ma lahiran ga hotonta ga amma abin da zai faru a lahiran a matsayin samfur Allah ce to wai nawa ne ma aka samu kam ahlakna qablahum nawa nawa mutane a ƙabilu, abin da mutane nawa nawa ne ma aka halakar da su min karni na tsara na zamunna hum ashaddu minhum batasha sun fi su karfin economy sun fi su karfin kudi sun fi su karfin batasha sun fi su karfi wannan karfin da ake magana karfin economy da wayewa ta ilimi ai dama za ga yin annabi ya zo wanda yake bala'i ke rigima da su ai ta kai ko musu ne mala'u to wai a Allah ce nawa nawa kabilu nawa nawa tsara shekaru jama'a nawa nawa aka halakar da su hum ashaddu minhum bakasha wanda sun fi su karfin economy sun fi su karfin kuɗi da komi fa naqabu fil bilad sun ta kai komo a cikin kasashe naqabu shine mutum bai zauna wuri guda ba yana sana'an kaza yana sana'an kaza ya ɗibi kaza ya kai gari kaza yana kaza yana irin harshen zamanin yanzu a ce hozila ne shi bai zama hozila hozila ne ya wannan ya wannan in karamin samu gare shi yana noma yana aikin gwamnati yana sana'a iri kaza yana kaza yana kaza yana yana ta tsalle tsalle to karamin mai samu ke da manyan masu samu ne yana haƙo fetur yana sai da kaza yana sai da zinare yana sai da kaza ya je ƙasa kaza ma yana tsalle tsalle shine naqabu wa naqabu fil biladi yawo a ƙasashe malam saboda nema wani haka za ka ji ana ta buga waya wuri kaza kamfanonin kaza kamfanonin kaza kamfanonin kaza a koyon za ka ji manyan masu kuri ka ji mai gome kuri yana sai da fetur yana sai da gas yana sai da kananzir yana sai da da taki yana sai da siminti yana sai da sigaye yana sai da kaza ya ma bude kamfanin labule zai rika sai da yana sai na kabuke mutum ya ta neman kuɗi sana'a barkatai ya kamo wannan ya ɗebo wannan ya haɗo kuɗin wannan ya ɗebo wannan, ya ƙararar Allah ya ce an fai mutane irin waɗannan tsara masu ƙarfin economy kuma na kabo filbila da akwai nema Allah ya ce halmin mahis sun kubuta daga damƙa ran da Allah ya ce za su bar duniya sun zauna a hab ai ba zauna ba wani wata jirgin ma naka an riga an gama mata lodi kenan ta ɗauko zinare ko ta ɗauko wani wata dukiya ran da za ta baro kuma ranar za ka bar duniya kuma duka biyun ba za a fasa ba ranar dole ka bar duniya tunda ranar Allah ya ce za ka bar duniya kuma kaya za a ci gaba da harka iyaka a ce ai zauna tsit na minti daya a ce tsit na minti daya ya jige nan don ya haka a ɗauki shi a sa kwando a ji a yar kuɗi ba a wa ci gaba da harka shi ke Allah ce hal min mahis su waɗannan da na kabo filfila da suka yi ta tsalla tsalla ko vilas kaga sun kubuta zo da idan suna tunanin <clears throat> su yanzu suna da kuɗi kuma duniya sai da su irin yanzu manyan kasashen nan da za ka ji ana fira to waya za a kasa arzikin duniya kullum mutum suke ga kalle yahuda na wallahi ba zaune suke ba billahi da la ilaha illa kai ka tsabu da talabijin ka kalle su ka gani mitin din kaza kungiyan kaza sun ma kafa kaza suna ta suna hako mineral resources a wuri kaza suna ta suna gina kamfanonin guba a wuri kaza kamfanonin nukiliya a wuri kaza ba fa zaune suke ba fa a wahala suke malam saboda sun san duniya da ka azabtar da su take ba karamin azabtarwa ba kamfanin kere-kere iri kaza na ababen hawa na abin wene ne na kullum wahala ko bilas ne shine naqabu fil biladi ka tashi kasa kaza a kera iri kaza a kai musu kasa kaza iri kaza suke bukata can ma kaza ne kullum mitin safe rana dare yamma ina ne waya ana ta connection din duniya to kuma suna ga wannan abin da Allah ya ba su to kenan suna da ƙarfi. sai abin da suka ce ayi a duniya to an ji sai abin da suka ce a duniya to tuntun dama an samu wanda suka yi wannan to da suka yi hal min mahisi kaga sun kubuta ai yanzu ma sai dai a karanta tarihin su a ce an taɓa yin masu kuɗi kasa kaza yanzu mutanen mutanen na buhudu da sarkin su shugaban kasan su yasa gina mai unguwa ta zinari ba sai dai zama labari ba ina ma unguwa take da shi da unguwan dole ya halaka da su ya gama da su su karuna ma inna mafatiha hulata nuwa bil usbati lil quwa mabudan kadai mutum 70 aka yi musu daurin takwandami. aka tara kuɗin wuri guda aka sa a buhu aka ɗaure aka ɗora mutum aka to mutum saba'in mabudan ba kuɗin ba yanzu kai a ce za a loda mutane takardun naira ma da ake ba su daraja na ranku garejin daraja a ce sai ƙato goma za su yi ɗaukar kuɗin da za a sama kyauta an aka shigo da shi to ranar da asuba za ka za ka fito kana cewa to yaya kai ba za ka ko ina ba kai ta yi aiki ka sanan ba sai ka ko ba gari ba ɗaurin kuɗin kayan da za a cika buhun algarara yanzu misali yanzu ko ko buhun masara ne wannan ma a lodo shi a zuwa tsoro a ka a ce ga mutum bakwai sun kawo kuɗi cike da buhu buhu bakwai misali yan dubu dubu rafus ga sunan sababbi an zuwa aje ma a gida to ai kai ranar in ba sa ba sai ka rika cewa ha ha wato ai ba a lura da kasan ba ne wato kasan asali an sa ta akan wani tsari ne ko shi ke ranar ne shi zai ce ko an yi tsari eh wanda komai kura wasu, za a yaki Allah ya kyauta saboda haka Allah ya ce to nawa aka samu cikin tsara wanda sun fi su batsashen sun fi su karfin sun ma fi su karfi na arziki da economy fa na kabo fil biladi sun kai komo a duniya wajen neman abun duniya hal mafi mahishin kaga sun sun sha kai duniya nan ba za ka rayu ne iyakar rayuwa da za ka yi bayan kwana biyu sai dai a kai kai shi ke da kan mutum ya gaba Allah ce inna fi zalika la zikra duk wannan bayanan da ake tunda daga farkon sura nan da mutanen nan suke mamaki suke cewa ƙarya ne akwai tashin akwai tashin kiyama suna da ƙarya ne to duk wannan hujojin da ake kawo wato ko wa'azi ne liman kana lahu qalbun ga wanda ke da rayayyen zuciya har yanzu dai zuciyar nan dai ke magana a kanta. ita ce dai asalin dai in ta in ta gyaru jiki ya gyaru lafiyayyen zuciya au alqasama ko wanda ya kasa kunni Allah ya bashi arzikin ji wa huwa shahid sannan zuciya tana halarci domin ko da kunni Allah ya ba mutum kunnan ji in dai zuciya shi ba ta halarci a wuri to duk bayanan da ake fa ba fa gane zai ba kenan wannan wazi ake yi kawo hujjoji ake cewa akwai lahira da waɗannan mutane suke kaman babu lahira amma fa wanda zai wa asu wanda ke da lafiyayyen zuciya ba cututtuka sannan Allah ya mai arzikin kunnen da ake faɗa yana ji kuma lokacin da ake faɗa yake jin nan zuciyar shi tana wurin to in haka yaka to zai tsinci abin da ya tsinta sai ga a samu abin da aka samu na'am ولقد خلقنا السماوات والأرض Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma Allah shi ya halici samawati samai wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wannan halittar an kammala shi ne fi sittati ayamin a kwana shida Allah subhanahu ta'ala a ya fara halittar sama da ƙasa an fara ranar lahadi an ƙare ranar juma'a shi ne yahuda suke hutu ranar asabar shi ke ce mata ahad wato ana ce mata ahad ne ranar farko su ce ranar farko ita ce rana ta ɗaya in ga ahad daga ɗaya ne wahid abin nan saboda haka da aka fara ranar lahadi litini talata laraba alhamis ranar juma'a aka gama halittar sama da ƙasa abin nan lahadi litini lahadi litini talata laraba kwana hudu aka gama halittar sama alhamis juma'a aka gama halittar ƙasa kwana biyu kuma yadda Allah ya ce sama kwana hudu ne amma ƙasa kwana biyu aka yi aka haɗa kwana shida ranar da baya ranar da abin nan ba shi cikin lissafin kwanakin halittar sama da ƙasa ita ce rana asaba shine yahuda suke huta suke hutu sai Allah ya ce to ma masala min min lugubin ba gajiya muka yi ba ba mun gaji ne kwana da muka gama halittar sai ranar asabar muka ranar asabar muka yi bacci muka huta mun gaji ba saboda haka fasbir ala ma yaquluna wannan magana da suke gaya maka suke ce maka zalika raja'un ba'id wannan dawowan yayi nisa kariya ce to kai hakuri manzo Allah sallallahu Allah ki ba shi hakuri kai hakuri akan irin wannan magana wa sabbi hamdu rabbika ka ci gaba da tasbihi ga ka. qabla tulu'i shamsi wannan tasbihi manzo Allah sallallahu ya fassara shi da sallah ka rinka yin sallah qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito ce sallar da muka yi yanzu sallar subahi wa qablal ghurub kafin rana ta fadi ce sallar asar waɗannan sallolin guda biyu a cikin salloli guda biyar su suka fi su manyan salloli ne sallah kafin rana ta fito sallar subahi domin duk inda zaka halarci wannan sallah zaka halarce shi ne da yan unguwanku da mala'iku mala'ikun dare sun gama aiki na saba za su karba duka waɗannan sallolin guda biyu wannan kuma mala'iku rana sun gama aiki na dare za su karba shi ya sanya wanzu sallallahu alaihi yake cewa inda mutane sun san alherin da ke cikin sallah a subahi ko da da rarrafe ne mutum bai da lafiya amma dai zai iya rarrafowa ya zo ya samu sallar subahi to zai rarrafo ya samu sallar subahi saboda ba karamin asara ce, mutum ya zama bai samu jami'in asubahi ba karamin asara ce. kuma yadda ko manzo Allah ya ce fiyayyen sallar subahi ita ce sallar subahi jami'i ranar juma'a to kuma wannan ita kuma ta ranar juma'a daban take har yau kuma har yau daban take hatta mala'ikun da za a yi sallah da su a sallan su bahi ranar juma'a daban su na sha mana nasiha akan wannan mutum ya kyautata zuwa sallar su bahi kyautata sallar su bahi ko turare kake da shi kana da hali ka sa saboda mala'ikun da za ku haɗu da su kuma su ne su salloli guda biyu waɗanda suke da ƙarfi wanda suka fito a ko'ina a ƙur'ani suka fito a nasi abin na ahadu kama zalla suka fito sallar lasar sai da manzo Allah ya ce na himmatu in sa wani ya jagoranci limancin sallar la'asar ni kuma da kaina in tsibi wasu mutane da kaina da raka ni in je gidan wanda bai fito sallar la'asar ban sa a kona gidan ya tashi ban mana garin madina bai da wani alheri rayuwa da shi bai da wani alheri a ce sallar la'asar a yi ta ba a jam'i ba shi ya sanya <clears throat> manzo Allah ma ya yabi wanda yake sallar nafila raka hudu kafin sallar la'asar wato ya je jira sallar ya je jira sallar. saboda sallah ce wanda za a yi ta konvoy da mala'iku mala'iku rana sun gama aiki na dare za su karba a haka za a saboda haka sallar lasar ba sallah ce ta wasa ba su ne mulanan saloli guda biyu ga su ana wasbira ala ma yaquluna kayi hakuri wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kayi sallah kafin rana ta fito ita ce sallar subahi wa qabla al-ghurub kafin rana ta fada sallar la'asar wadannan salloli yan uwa mu kura da su bakin gurgudu kuma <clears throat> mu je da shi a cikin sufa da ta dace wa min al-layli fasabbihu haka nan da daddare ka dibi wani lokaci na dare kai sallar nafila shine wa min al-layli fatahajjat bihi nafila tallaka ko hausa da suke cewa yaro ɓata dare kai suna gaskiya ne ko a shari'a ka ɓata dare kai sunan za ka yi sunan wato za ka yi suna a wajen Allah duk wanda Allah ya mishi arzikin sallan dare yake tashi da daddare to wallahi talaucin zuciya dai sai dai Allah ya jarabce shi da bai da halin da zai ɗinka riguna shi talauci na zahiri amma dai talaucin zuciya Allah ba zai taɓa jarabta da shi ba ba zai taɓa jarabta mutumin da Allah ya mai arziki duk wanda Allah ya mai arzikin sallan dare talaucin zuciya talaucin zuci wallahi Allah ya cire mai zai samu kana'a amma duk wanda bai sallan dare duk abin da ya samu ya rena kenan sai hadama sai hadama duk shi shi ba yi da shi shi fa yanzu ana ganin kama da shi shi fa bai kullum aiki shi kenan haka zai kare a banza wa dubara sujudi haka nan bayan sallola mutum kada ya tace tafi ya tsaya ya tasbihi fa idza ban sab idan ka ce assalamu alaikum kaida da sallah to kada ka kada ka ruga da gudu ko ko yanzu a a kana kama ki kashe wayanka ne kai kana da ana wayanka suna gurr kana kallon liman kana jin haushin sallan da ake da sallama da miƙewanka da fitanka duk tare za a yi akwai wani za a ga da kasar remote ana cewa assalamu alaikum sai ka shi kawai ya kai kofa yaushe ya gama sallamar yaushe ya miƙe yaushe ta Duk tare ya yi su a haɗe kawai shi kenan da faduka kawai ya ya gama ya tafi in Allah ya karbi sallama dai to wanda ba gama ba dai a tattauna shi dai yanzu ana kiran shi to ake kiran ka kai da kake gaban Allah wanda ke badawa kana gama Allah wanda ke bada wato wurin wa zaka ina zaka je ni kan bayan wa shawara in ma akwai inda babu ka shawara to ka kashe in za yi sallah kin tsaya za ka yi gaban Allah ci ka tsaya ka kai kukan ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka nazo in an idar da sallah ka tsaya yi kai tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda aka idar da sallah ya karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 zunubin sa ko ya kai girman jisika da kalmar shahada zunubin su ko ya kai kumfan teku ne an yafi domin sa ba za ka yi wani tasbihi a zanake ba wani ya tashi tasbihi ma zai yi ne ko ga yadda Allah na so to in ba ya so ma zai uku saboda haka wa dubaru yi an gane wannan ko na'am والجمع يوم لله yi. saka da alheri alaramma Allah ya kawo buɗi Alarama. da babban rabo eh alaramma hula ta karkace da kai kaga ai lazim ya an kam an kammala sura na farko an kammala sura na biyu ai ai ma alaramma adda Allah ya kawo buɗi eh ya je bana ne yayi noma haka duniya je mu wakin soya aka soya shi bai samu komi ba ya dawo jabu ya haɗe ya rikici amma dai in Allah ya da za a samu guda eh Allah ya ce mu sa a ah, wasami yawma yunadil munadi min makanin qarib a sauka saurara ranar da mai kira zai yi kira nan kusa ranar za a yi kenan in baka san mai kiran kusa ba yau mai yasma'una sai hata bil haqi ranar da za a ji an yi busa da gaskiya za a yi busa da gaskiya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma ayoyin Qur'ani sun yi bayani lalle akwai mala'ika da zai hura kaho duk a mutu to kuma zai sake hura kahon duk a tashi shine yawma yasma'una sayata bil haqqi zalika yawmul khuruj ranan da aka ji wannan huri nabiyin nan to ranan fa da za a fito ne har yanzu dai sura tana ta bayani akan cewa lalle fa an mutu za a tashi in fa an mutun nan fa za fa a tashi da shi ta bude kuma da shi take ta magana a kai da dalilan da ke nuna cewa lallai fa za a tashi za a yi busa za a tashi ina na hannu nuhuyi wani mito Allah ce to mu muke fa rayawa kuma muke kashewa muke rayawa muke kashewa wailal masir kuma wurin mu za a zo mu muka ce za a tashi ko baka ne ba Allah shi yayi ka shi ya karbe ka kuma yace zai tada kai shikenan kuma inda za a je shine wurin Allah za a duk wannan guje-gujen da muke a duniya ba ba wani wuri za a ba wuri ɗaya za a mun ka shiga mota ne daga nan ka ce za ka Legas. wani zai wuce ka fiwu ba shi lokaci kai ma can za ka je ka wuce shi ya tsaya siyan abinci wani kuma can za ka wuce ya tsaya gyaran taya duka da shi da kai da kake tafiya a hankali da wanda ke gudu da wanda ya lodi da wanda bai lodi ba duk dai misali a ce Legas za a duk dai can za a je a hade to haka yake rayuwar nan da wanda ya samu da wanda bai samu da wanda aka haife shi da wuri da wanda ya jinkirin ba a haife shi duk dai wuri ɗaya aka shi shine lahira shikenan wai lainal masjid yawma tashaqqaqul an anhum sira'a a wannan ranar ne in an yi busan ƙahon nan Ƙasa za ta tsatsage ta fitta mutane da gaggawa sira'an da gaggawa fit fit fit fit fit kamar shi na bira ba wai za a tsaya ana bata lokaci ne ba ba an kira ne za a je a amsa kira saboda haka ba wani wanda zai fito ya tsaya yana yanga a yanga aitira'an dalika hashurun alaina yasir Allah ya ce tara kuma halittun nan ga baki daya a wurin mu mai sauki ne ka duba ba ka dangaro su fito awaki shanu waye kowa ya fito gudu ake kuma kowanne zai fito da tira'an da kudin kaske ne Allah ya ce tara su zame, kuma tara wannan mai sauki ne duk duniya a tara ta wuri guda har yanzu dai Allah ya ƙara ba manzon sa hakuri ka lura tun daga farkon surar nan an faɗi magana manzala ya an karyata shi abin da bai saba ba shi ba makaryaci ba shi ba san shi da karya ba amma yayin magana ce karya ne kaga wannan abin kamar ya dame shi to sai Allah ya ta bashi hakuri ta fuskoki iri daban-daban kafin shi an masuwa ne an yi kaza an yi kaza an ma fito da kalmar hakurin fasbir ala ma yaqulu to duk da haka dai aka ci gaba Allah ya ce na hanu alamu kulu yaquluna mun fi kama sanin abin da suke faɗa abin da suke faɗan nan kaji ana faɗa ya ɓata maka rai to akwai ma abin da baka ji ba to mu duk mun ji na na alamu ma ya gulo wa ma anta alaihim bijabba kuma kai din ba mu ce ka matsa ma kowa ba ba mu ce ka matsa ma kowa ba kai bayani ne kawai wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai dai ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da wa'azi da alqur'ani ga duk wanda ke jin tsoron wannan narko da muke bayanin cewa akwai wannan rana ta burgici an gane wannan ko saboda haka wannan ya nuna manzo Allah ya ci gaba da harkarsa surutu ma surutu kada su dakatar da shi kada kuma bacin rai na ta shi ya dakatar da shi in Allah ya tashi in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi suratul zariyat wato sura da take bayani game da yadda hadari yake da yadda al'amuran rayuwa suke abin nan ita ya ce za ku ga tana tabbatar da tauhidi da halittar Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya laga mu gare ka a masallaci a cikin wata mai alfarma muna da bukatori daban-daban duk mai wata bukata Allah ka biya masa duk mai wata bukata wanda ba zai iya ba ya Allah ka iya masa ka tallafa masa ka zama gatansa ya Allah ka haskaka mana wannan rayuwa ka samu rayuwar mu albarka ya Allah wanda ke cikin kuncin rayuwa ko fatara ko talauci ko yunwa Allah ka fitar shi Allah ka fitar mu baki da wanda ke cikin yalwa da wadata da samu da gudu ya laka kara bude mishi kofin alheri ya laka bude mana baki daya ya laka ke da iko a kan kowa da komi a al'amuran rayuwa da kayayyaki da suke sauka nau'i iri daban-daban su sauka su tashi sauka su tashi ya Allah ba mu da kuɗin da za mu sai kayan da suka saukan ma ya Allah ka ba mu wanda suka tashi ma ya Allah ka ba mu kuɗin mu saya ya Allah ka yalwata mana yan kasuwanmu ya Allah ka taimake su akan kasuwancinsu masu sana'o'inmu ya Allah ka taimake su akan sana'o'insu ma'aikatanmu ya Allah ka taimake su akan aikace-aikacensu masu neman jarin su kasuwanci ko su sana'a ko suke neman aikin ya Allah ka ba su ya Allah ka ba mu baki daya tsofin ma'aikata masu ritaya ya Allah ka sanya kulawansu a hannunka ya Allah ka tallafa musu ka ƙara musu lafiya ka kula da su ka kula da mu baki daya ah, shugabanninmu Allah ka taimake su akan daidai mu talakawa Allah ka taimake mu akan daidai Allah ka saka mu iyayenmu da alheri Allah ka saka mu malumin mu da alheri ya Allah wannan abin nan wahalar ruwa da ake fama da shi ya Allah ka bude idanuwar ruwan rijiyoyi mu baki ɗaya ya Allah ka nagarta mana ruwan rijiyoyinmu baki ɗaya ya Allah ma'aikatar ruwa kuma matsalolin da suke fama da shi ya Allah ka warware shi ya Allah ka taimaki ma'aikatan ka taimaki ma'aikatan baki daya ma'aikatan nefa da suke kama mana wuta Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa a daina koran ma'aikata a ƙara ma'aikata a ƙara musu albashi mu kuma Allah ya ba mu iko mu rinka biyan kuɗin wuta da kuɗin wuta da kuɗin ruwa Allah ya taimake mu Allah ya haskaka mana rayuwa Allah ya haskaka mana rayuwa Allah ya sauƙaƙe mana al'amura ma wanda suke asibitoci kwance da wanda suke gidaje ba lafiya da mu da muke tafiye tsaye babu wadatar lafiyan ya laka ba mu lafiya kamfani shi mu da lafiya ya laka ta ka mana rayuwa masu ba da gudunmoyi a cikin wannan wata na ramadana na abincin da za a ci na buɗe baki ne na menene bakin gwargwaro dai ya Allah ka ƙara buɗe musu ƙofofin falala ka ƙara musu ɗaukuka ka ƙara buɗe musu ƙofofin falala wanda ba su samu ba ya Allah ka sanya su samu Allah ka samu samu baki ɗaya a hidindimunmu na cikin wannan wata na ramadana ya Allah ka ƙara hore mana tufafi da za mu sanya a kwanukan sallah ya Allah ka ba mu wanda Allah ya sa suka riga suka yi dinki ya Allah ka tsare musu mu da mu yi Allah ya ba mu halin da za mu yi ربنا إننا سمينا مناديا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم فيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank